tasirin yajin aikin ga tafiyar da lamura na ƙasa baki ɗaya ya sa babban alkalin Najeriya Justice Muhammad Tanko kira ga ma'aikatan su dawo aiki duk da baya son sa baki ga lamuran gwamnoni don kada hakan ya zama tamkar neman alfarma daga sashen shari'a da tambarinsa shine adalci ga kowa. ba tare da duba yi wa kowa tukwici saboda wani abu da ya aikata ba. Ma'aikatan sashen na shari'a sun shiga yajin aikin don tilasta gwamnatin tarayya da gwamnoni su bi hukuncin kotu na samun 'yancin gashin kan kudin sashen shari'a kwamishinan shari'a na jihar gombe barisa zubairu ciroma na fatar samun sulhu don yadda rashin zaman kotunan ke take 'yancin masu bin shari'a a dubi yadda za a samu maslaha domin talaka da yake da hakki da yake da kuka da yake da kara ya kamata ce an saurari ƙararsa kuma an yi kalun maganar sa so mu roƙon da zamu ne su hukumomi su dubi abun da idan basira kuma su kungiyoyi su dubi abun ta hanyar maslaha don talaka ya samu sauki wannan ne ra'ayin wato ma'ana yajin aikin ya kawo koma baya wajen lamuran shari'a da yin adalci ga mutane kenan balai da gaskiya tun da akwai wasu masu neman haƙƙin su har yanzu tun da kotuna ba sa zama kaga ba tabbatar da haƙƙin su ba akwai waɗanda yanzu watakila suke kurkuku wanda da ya kamata a cewar haka a ce an fidda su daga kurkuku don watakila ko ba ko ba za su su da laifi ba ko kuma ya kamata a ce an ba da su beli to kaga ko kwanan kurkuku ko da ƙarin awa ɗaya ne gaskiya ba abin da mutum ne zai ce yana wa wani ba wanda aka mun san da yawa yanzu wanda suke wasu suna magun yan sanda wadanda suna kurkuku wanda ya kamata inda ba dai yajin aikin da ya kamata ce su fito to haka duk wanda bai fito wanda kuma ya kamata ce ya fito a kaga an shiga sa kuma an yi masa abin da ba daidai ba hakanan shi ma dattijon nefo sawaba alhaji husaini gariko ya buƙaci gwamnati ta duba kadun alƙalan don jinkirin adalci nau'i ne na zalunci domin idan aka raba ma'aikatan shari'a da gwamnoni babu shakka za a samu adalci a kasar nan domin gwamnoni sun kauye haƙƙin ma'aikata kuma idan alkali misali mu ɗauka alkalin da zai shari'a aka kai wani jami'in gwamnati shi kuma yana ƙarƙashin gwamnati kuɗin sa yana ƙarƙashin gwamnati to babu yanda za a yi ya samu biyan bukata dole ya yi masa abin da suke so saboda su da kuɗi a hannunsu ina da farin ciki kuma ina da munnar lalle ne alkalin su shiga kansu amma abin da ya sa nake roƙon su tausayawa talakawa masu karamin karfi sun sani akwai wanda suke ruman sati ɗaya aka basu yanzu sun share wata biyu wani sati biyu aka basu yanzu sun share wata biyu saboda haka masu karamin karfin wanda aka matsaya a kurkuku ana zalunta su an yi wannan ƙasar za zauna lafiya kuma talakawa za su kalli cewa akwai masu ƙaunata a bayan ƙasa. Yajin aikin ya sanya lauyoyi yin zanga-zanga zuwa majalisar dokokin Najeriya don neman su sa baki wajen tilastawa sashen zartarwa ya sake wa shari'a mara inda da alamu sashen zartarwar baya sha'awar sakewa alƙalan yanci ɗari bisa ɗari don gudun faɗawa tsaka mai wuya ba tare da damar riƙe linzami ba. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.